d'assistance aux prisonniers politiques. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a yaushe a duniyar gizo a VOA Hausa.com ko sashen Hausa.com. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama cikin shirin namu na musamman. wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin murya amurka da ke birnin yamai shirin da a cikin sa za a ji cewa hedikwatar 'yan sandan najeriya ta ce jami'anta sun cabke wasu daga cikin gungun masu tada kayar baya na kudu maso gabacin kasar da ke kashe jami'an tsaro su kuma yi awon gaba da bindigogin su wata tawaga ta mawakan nijar na gudanar da wani zage na musamman a wasu yankunan kasar na faɗakar da matasan kasar mahimmancin zaman lafiya akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun nijar sannan mu kammala da sharhin murya amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka amma za mu farawa ne da sauraron labarun duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Mazauna birnin Maiduguri a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya na fama da rashin wutar lantarki bayan da wasu da ake kyautata zato mayaka ne suka lalata manyan na'urorin lantarki guda biyu 'yan kwanaki bayan an gyara wutar sakamakon wani hari da aka kai a baya. Kafin karfe shida na safiyar Asabar agogon yankin wutar ta ɗauke a Maiduguri. An sake lalata manyan na'urorin lantarki biyu da ke kan hanyar Maiduguri zuwa da maturo a cewar kamfanin wutar lantarkin Najeriya a wata sanarwa. Inda da ba wani jami'in kamfanin ya ce suna aiki a kan maido da wutar. Ranar larabar da ta gabata ne aka maido da wutar a birnin da ke da mutum miliyan uku bayan da mayakan kungiyar ISWAP suka lalata na'urar wutar a ƙarshen watan Janairu a cewar kamfanin dillancin labaran AFP. jiya litinin mayakan is suka ɗauki alhakin wani hari da aka kwashe kwanaki ana kaiwa a birnin palma da ke arewacin mozambique tashin hankalin da aka fara a makon da ya gabata wanda kuma ya sa dubban mutane guduwa daga yankin an kashe mutane da yawa a faɗan da aka yi wanda aka fara a makon da ya gabata a ƙasar da ke kudancin nahiyar afirka a cewar jami'an gwamnati a jiya litinin ƙungiyar ta is ta faɗa ta kafar yada labaranta ta amak cewa yanzu ita ke da iko da fama wani gari mai kimanin mutane dubu saba'in da biyar wata kafa dai bata tabbatar da wannan ikirarin ba ranar lahadi jami'an mozambique sun faɗi cewa suna faɗa da 'yan tawaye a sassa da yawa don kwato ikon wuraren Dakaran Myanmar sun kashe mutane uku a jiya Litinin a lokacin wata zanga-zanga a garuruwan da ke fadin ƙasar. Biyo bayan wani mummunan tashin hankali da ba a ga irinsa ba da ya faru a ƙarshen makon da ya gabata tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Fabrairu a cewar rahotanni daga Reuters da AFP. Waɗanda suka shaida lamarin sun faɗawa kafafen yada labarai cewa an kashe mutane uku a Yongon, a lokacin da jami'an tsaro suka buɗe wuta akan masu zanga-zangar. jiya litinin masu zanga-zanga sun tattara a fadin kasar ciki har da yankin sageng inda ɗaruruwan masu makoki suka jera layi a kan tituna don jimamin wata ɗaliban makarantar aikin jinya 'yar shekara ashirin da aka harbe hallahira a ranar lahadi a lokacin da take taimakawa masu zanga-zangar da suka jikata. rahotannin sun bayyana cewa jami'an tsaron myanmar sun kashe akalla mutane 114 a ranar asabar yayin da gwamnatin kasar ta nuna karfin ikonta a ranar jinjinawa sojojin kasar ranar da ake tunawa da farkon bijirewar mamayar japan a lokacin yakin duniya na biyu a kasar Wani binciken haɗin gwiwa tsakanin hukumar lafiya ta duniya ta WHO da China game da asalin annobar COVID-19 ya ce ɗaukar cutar daga jemagu zuwa biladama ta hanyar wata dabbar ta yiwu abin da ya faru kenan. Amma da wuya idan daga wata cibiyar gwaje-gwaje cutar ta samu asali. A cewar wata takardar rahoton binciken da kamfanin dillancin labaran AP ya samu. Binciken dai bai ba da sabbin bayanai ba akan yadda cutar ta bullo. kuma har yanzu akwai tambayoyi da yawa da ba a ba da amsarsu ba. Amma rahoton ya ba da ƙarin bayani akan tunanin da ya sa masu binciken yanke shawarwari a rahoton. Tawagar ƙwararren ta ƙudiri aniyar zurfafa bincike a kowane ɓangaren rahoton, amma banda batun yiwuwar asalin cutar daga wata cibiyar gwaje-gwaje, wani tunani wanda tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kawo. Rahoton ya kuma ce babu tabbas akan rawar da wata kasuwar sai da kayan ruwa ta taka a asalin cutar inda aka fara samun mutanen farko da suka kamu da cutar. Babban kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa a Amurka Dr. Anthony Fauci ya ce zai so ya ga bayanan da aka tattara wajen hada rahoton kafin ya tabbatar da sahihancinsa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi kira ga kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin da ya bada izinin samar da ƙarin damar tsallaka iyaka don kai agajin jin kai a Siriya, inda kiyasin mutum miliyan sha uku da ɗigo hudu ke buƙatar taimako. Kwamitin ya fuskanci ƙalubale da yawa masu sarƙaƙiya. Wannan baya ɗaya daga cikinsu abinda Blinken ya faɗawa mambobin kwamitin kenan. rayuwar mutane a siriya ta ta'allaka ne akan samun agajin gaggawa ya kamata mu yi duk abin da ya dace mu samar da hanyoyin kai masa agajin a buɗe hanyoyi ba a rufe su ba amurka ita ke shugabantar kwamitin sulhun a wannan watan kuma blinken shine wanda ya jagoranci tattaunawar watan wadda aka yi akan yanayin ayyukan jan kai a siriya kasar da sama da shekara goma kenan ana yakin basasa da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni zamu kuma farawa ne da tarayyar najeriya inda hedikwatar 'yan sandar kasar ta ce jami'anta sun cabke wasu daga cikin gungun masu ta da kayar baya a kudu maso gabacin kasar da ke kashe jami'an tsaro su kuma yi awon gaba da bindigoginsu daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina. hedikwatar 'yan sandan najeriya ta ce zaratan jami'anta sun sami nasarar damke 'yan da kayar bayan nan guda goma sha shida a cikin gungun waɗanda ake zargi da hannu dumu-dumu a da zaune tsaye irin na kai hari ga jami'an tsaro da ma kayan aikinsu a wasu daga cikin jihohin najeriya musamman jihohin kudu maso gabashin ƙasar wannan kamen dai na gungun masu tafka aika-aikar ya biyo bayan wani hoɓɓasa ne da rundunar 'yan sandan Najeriya tare da haɗin gwiwar jami'an sojin sama da na ƙasa suka yi da nufin zaƙulo waɗanda suka fara ƙaddamar da saran kai har-hare ga jami'an tsaro da ma lalata musu kayan aiki. Binciken 'yan sandan ya alakanta waɗanda ake zargi da kai har-hare da ma kashe jami'an tsaro da kuma sace makamai har ma da mallakar makamai ba bisa ka'ida ba da kuma lalata kayakin aikin soji da 'yan sanda. kakakin 'yan sandan Najeriya, kwamishinan 'yan sanda Frank Mba ya ce sun kwato kimanin bindigogi kilar AK-47 guda tara da makalin wasu manyan bindigogi guda biyar da harsasai na AK-47 guda 48 da gidan harsasai na AK-47 guda 17 da harsasai guda 549 na AK-47 ɗin da abubuwan fashewa guda goma da rigar da harsashi bai razata na'urar sadarwa da ma dai sauran kayayyaki. Sofeta janar na 'yan sandan ya da cewar rundunar 'yan sandan ba za ta sa ido ake kai wa jami'anta ko 'yan ƙasa nagari harin ta'addanci ba. Bisa koma wani irin dalili ne yana mai cewar jami'an tsaro sun tattara mahimman bayanan sirri isasshe game da kalin waɗanda ke da hannu a ire-iren wannan harin ta'addanci domin zakulo su da kuma gurfanar da su a gaban shari'a. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Toma da Lagai da Hassan da wannan rahoton yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar. Inda wasu mawakan zamani na kasar tare da tallafin wata kungiya da ke kula da kyautata rayuwar al'umma da ake kira ONDPH ke gudanar da wani kamfe na musamman na faɗakar da matasa muhimmancin zaman lafiya a yankuna daban-daban na kasar. Inda makon da ya gabata tawagar mawakan ta yada zango a birnin da magaram. yakubu adamu da ake kira black miller na ɗaya daga cikin mawakan ya kuma yi wa wakiliyar murya amurka da magaran tamar abari karin bayani game da wannan kamfe hmm, to dalilin fitowar tamu dai mun fito tun wanga wata yana da kwana goma sha biyar da babban birnin yamai kya san ko ina afirka in an yi kamar zaɓe haka ana so a zan jawo hankalin mutane don a kiyaye da fitinoni da ake shi ne mun bangaren mun ko doka a fannin farafula da kungiyar babbar kungiyar muke aiki da ita ita ondph kamar kungiya ta mai kula da bunkasa dan adam a tuke kamar cikin karkara duk abin da ya kamata fannin tattalin arziki ne mu ma mun kai hange mun kake to ya kamata mu kata mu gudunmuwa biskan eh, kwanciyar hankalin kasanmu eh, daga ahara da tsakan kuma da karshen ma kamar shi ake cewa post electoral bayan election mu ga hankalin mutane suka kwanci hankalin kasan mu fannin da mun ku doka mai armashi shine fannin matasa da mata da yan kitaki ce ba duk inda aka yi rigima Allah ya kiyaye biskan su ne ilmi take faduwa shine mun ku ce to mu ga hankalin mu matasa ne wa kwace da kide kide raye rai muna ga hankalin matasa kuma hankalin mata da kasu bari a ruɗe su a ruɗane su dan su zan a sa su hanyar da ba hanyar sosai ba su kuma mata fa to mata kya san an kake su ne uwaye eh, bis fannin kyan yan ba gargadi fannin tarbiyya ta komi muke cewa kenan yau in kita ba a kashin 100 suna da ina ga wajen 54 kenan duk abin an ga ɗauka yau hanyar ta fite kamar mu ke da ƙasar da mu da abin da a ƙasar duk san an kake duk abin da mata ga so shine Allah ga so kenan su kokarin da mata ga abin ga su sa kansu cikin fannin ake cewa election kuma na buyu zabe kuma na duk abin da ya kasance ya san mace da gida na horo in kike kalkayi inda ya samu horon kwarai bayyaye ka yi an hanya alheri ne kyaga shi sa muke jawo hankalin eh, hankalin mata kuma su ma muke musu babban nauyi ne gare su wajen jawo hankalin matasa da su da kansu ma dan ya kasance duk rigima Allah ya in ta taso ya kasance eh, ba ta shafe su ba kuma ba ta shafe matasa ba dan ga kokarin da yau mata suke yi alhamdulillah duk inda an ka dauka ko wajen hanyar tattalin arziki ne ko ina da yau su ne a gaba kuma in kita ki diba kuma da su ne ake amfana wani bi a cikin hanyoyin rigima shine muke cewa don kamar wa'azi ne suwa ne muke musu don a gyara hankalin mutane gaba da. kamar ta hanyar waka je kuke yin shi wannan waye kai naku ko kuma a'a wata wasu abubuwa ne kuke yi don ku samu ku waye kan mutane to kya san da mu dai abin da muke kamar babban taro ne muke yi kamar shi na kika spectacle na wasanni haka to dan saboda fannin waga annoba da ta shigo ta coronavirus shi sa muka ce to yanzu ba mu iya tara mutane ne buskan raduka muna aiki da raduka program program dan mu samu kamar buskan radio duka communautaire ko eh, privé mu ɗauki kama na karkara ko mai zaman kanshin nan ya kasance mun ɗauki kama awa guda haka amma sai a ba mutane lokaci kowa ya kana shi gudunmuwa in tambayo ne gare ka ka tambaya in kokarin gudunmuwa ne zaka ka ra'ayinka zaka zaka bada haka ne muke tun yau ya zan dai bakwai bai kuma sai muke alhamdulillah duk inda mun kai sai kiga wani bima mu da kanmu ma muna so mu yi magana sai a hana mun magana ma ko je mun yi biskan radio shukran ina gani eh, hana mun ma an kai magana ya ga wani sai ya ɗauki magana abin yake abin mun ku rubuta kin waƙoƙin mu sai kamar ƙari ne ma suke mun ma abin suke bada mai armashi kwarai wannan ya sa zukiyoyi mu kuma yana ba mu kuzari abin da muke yi ko muhimmancin da gare shi dai kamar dan shi kowa muna tuna mishi ne da babban riga babban nauyi ne gare shi eh, biskan kwanke hankali yakubu adamu kenan da ake kira black mailer ɗaya daga cikin mawakan nijar a su da tamar abari To fa shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka hada da amfani da sarauniya da far'a da nomad da lalol da niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5. A Ghana kuma ana samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. Masu rare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin sabon shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Watanni biyu kenan akwai kuma masu wata uku an cire sunansu yanzu su ba su da albashi. Mun zo mun zauna duk da ba sunansu a cikin TV da 24 mun kokari mun tantance su yanzu haka duka sunayen su ya samu fitowa saboda wannan cuta na COVID-19 shekara da ya wuce sai zamana sai an hada abin da ya zo mana daga abuja na wata biyu sana iya biyan wata daya masu saurare yau shirin zai leƙa jihar nasarawa ne da ke tsakiyar najeriya domin jin korafin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar waɗanda ke fama da ƙalubalen albashi a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama Masu ware har yanzu ana ci gaba da samun kalubale dangane da lamuran albashin ma'aikata a Najeriya musamman ma'aikatan gwamnati walau a matakin tarayya ko na jiha ko kuma ma matakan ƙananan hukumomi. Duk kuwa da ƙoƙarin da gwamnatocin ke cewa suna yi domin daidaita wannan al'amari. kusan kowace jiha a najeriya ba ta rasa kalubale irin nata kan batun da ya shafi sha'anin albashin ma'aikata kama daga yawan albashin zuwa biyan sa a kan lokaci ko kuma ma zancen tartibin lissafin yawan ma'aikatan ko kuma ɗaukar su bisa cancanta ko rashinta. a galibin lokuta wannan yanayi ya fi tsamari a matakan kananan hukumomi lamarin da kan sanya kusan kowace gwamnati idan ta zo madafin iko ta yi ƙoƙarin aikin kidayar ma'aikata da nufin tantance su al'amarin da a mafi yawancin lokuta ke jefa rayuwar ma'aikatan cikin yanayi na halin kaka na kayi yanzu haka dai irin wannan yanayi ne ma'aikatan kananan hukumomi a jihar nasarawa suka tsinci kansu a ciki watanni biyu kenan akwai kuma masu wata uku yanzu su ba su da albashi kawai haka kawai suka ji an ce a cire sunan ku ba tare da wani labari ba da sauransu wani lokaci a ce ba san ma za a ba ku in kun ki karba a tura shi haka din nan ba tare da izinin ku ba mun kai ku ke kirkirkin union ina abin an fi karfin so muke so ma za a akwai protein da muka ana shirye-shirye wannan makon za mu shiga nan za a fara za a yi zanga-zanga farai. Me kuke so ku gabatar a zanga-zanga? Zanga-zanga din cewa yanayin rashin biyan mu na ba a yi a kan lokaci har kuma wata juya wuce ba ma so. da akwai kuma riyar namu na baya wadda an tsinai tun zamanin tsohon gona duk mu abin muna bukata a bar mana da su da kuma koke-koken mu yawan sikirin da ake mana wadda ba gairan ba dalili a ɗauki lokaci ba a sakamakon wannan sikirinin ba ma jin daɗi duk za a gabatar da shi a wannan zanga-zanga ya karanta yanzu matayen mu duk sun fifita ya'yan mu yanzu ba halin mu kai su kudin maganan kudin makarantar ake bin mu da sauransu To amma kungiyar ma'aikatan kananan hukumomin ta Najeriya reshen Nasarawa ta ce tana bibiyar wannan batu kuma nan ba da jimawa ba tana sa ran za a warware wannan matsala baki ɗayanta kamar yadda shugaban kungiyar kwamar Habilu Raka da muke faɗi a zanta wasu da abokiyar aiki Zainab Babaji. Akwai kwamitin din da mai girma gonan jihar Nasarawa injiniya A. ya yi da nake magana nan memba ne a ciki. kungiyoyi na ƙananan hukumomi guda uku memba ne a ciki alhamdulillahi wannan kwamiti mun zazzagaya duka kananan hukumomi mun zo mun zauna su waɗanda ba su nan a cikin tv na 2012 mun kokari mun tantance su yanzu haka duka sunayen su ya samu fitowa wajen da ya rike mana yanzu kuma a ƙara sa shi ne an za a yi tajin da an yi a samu wasu da an kurakurai kurai shi ne muka yi nufin ministry for local government muka yarda cewa in Allah ya yarda ranar talata za mu dawo nan gama jari jari za mu sa hannu sai a dauki report kan a ce ma gona aka bai wa gona gona zai bada a kuma ina ba da sa hannu kuma sa dawo da shi ya umarci ƙananan hukumomi in Allah ya ta wannan wata da muke cikin nan albashi da za a na wannan wata da za a an kawo da cikin nan za a biya Allah ya To akwai waɗanda suka min bayanin cewa wato tun watan Satumba ne ko Oktoba ne na bara ba su samu albashi ba kuna da sanin wannan? Eh, eh mana su ne wannan nan commission kenan eh akwai wayan su wanda an fara fitowa da sunaye za su suka zama to commission ba ga sunan su ba a takardar da aka fitar da shi na biyan kuɗi shi ne muna kira wa nan commission kenan sai kuma akwai wayan su wanda da aka fitarwa da wani takarda na biyu za a kira shi wannan division amma domin kikira su wayannan mun zama cancance su muka sun kawo takardar kotu sai rantsuwa cewa shekarar su kaza ne an gyara nan. To amma me yake kawo tsaiko a ganin ka wajen biyan wannan albashin? Su a lokacin da mun zo suna mana bayani cewa a kananan hukumomi GPM da GFS wato shugabannin mulkin kana hukumomi da shugabannin bangaren kuɗi. Mm. Sun zo an ce su kawo sunaye na mutanen da suka yi ritaya ko suka mutu. Tun daga dubu ashirin da goma sha biyu mm. idan aka kawo zuwa yanzu sai a ga nawa ne kudin nawa ne kuwa ya kamata a ce an cire yanzu nan Allah yanzu an fara biya kudi ba za mu samu damuwa kuma bai sha Shara Bilu adamu kenan shugaban reshen jihar nasarawa na kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta najeriya za mu ji ƙarin bayani dangane da abin da gwamnati ke yi akan wannan batu a dakace mu a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kusassu babu kiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya To dangane da wannan sarkakkiyar sha'anin albashin ma'aikata a jihar Nasarawan Najeriya ne abokiyar aiki Zainab Babaji ta je ta bakin shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomi ta najeriya reshen jihar ta nasarawa wato algon honorable aminu mu'az mai fata kin san saboda wannan cuta na covid-19 shekara da ya wuce sai zamana sai an hada abin da ya zo mana daga abuja na wata biyu sana iya biyan wata daya to an kai wata hudu ana samun wannan shortage din to a dalilin haka sai zama na kinga ma'aikata na ƙananan hukumomi sun biyo albashi na watanni biyu tunda sai da aka haɗa biyu a biya ta kare biyu a biya ɗaya a ganin haka shi ya sa kamar yadda na faɗa shi mai girma gwamna sai ce a bincika to daga nan aka sa bincike sai aka gano abubuwa da yawa wato sai ah, report na wucin gadi sai nuna cewa albashi da da muke biya biliyan daya da dubu dari uku da wani abu sai nuna za a iya biya biliyan daya ne da miliyan tamanin to sai aka ɗauki wannan shine ake amfani da shi kuma yasa aka kafa ah, kwamiti na bincike to an yi aiki ana kai to ganin haka ma saboda kwarafi da wanda su sunansu an samu akwai mishkila suna ce musu obisha wani suna ce ko an rage musu albashi da sauransu shi ne kwamishina ma ya matsa a kai har ya kai ga wannan watan ma wanda kwamishina ke faɗi shi cewa ana son a kawo report na wucin gadi na tantancewa da wa'anda suna omission din nan da kuma eh, wa'anda su kuma suka kawo korafi-korafi eh, to a wannan ne in aka yi insha Allahu za a samu wa'anda suka ce ba a samu an biya su har in an tantance mutum an tabbatar da shi ma'aikacin na karamin hukuma shi kenan za a biya shi daga wannan wata in Allah ya yarda amma wannan report din sai idan an kai wa gwamna tukuna in ya bada ya yi bada amincewa kamun a yi amfani da ita. Shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi ta Najeriya a jihar Nasarawa kenan Algon, Honorable Aminu Mu'azu ne fata. kuma shi shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Afirka mutum ne 'yan dace, hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki da suka dafa shirin ya zo muku cikin nasara musamman Zainab Babaji, Mahmud Ibrahim Kuli daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka da an shi ya inganta, ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta. da kafararsu su zo. gaida Mahmud Ibrahim yanzu kuma ga Suleiman Mumuni Barma dauke da sharhin jaridun Nijar. zamu mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar levanama wacce ta ruwaito cewa matsalar tsaro ta tilastawa ɗalibai sama da dubu biyu zaman gida a yankin tilaberi inda makarantu 312 suka rufe kofofinsu sakamakon tashin hankalin da ya tilasta wa mutane sama da dubu ɗari tserewa daga matsugunansu. jaridar ta ce wani rahoton hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jinƙai ya yi nuni da cewa garuruwa akalla 20 na jihar talabiri ne suka fada cikin halin rashin karatun yara yankin da a ɗaya bangare aka gano mutane 511 da ke fama da karancin abinci yayin da wasu fiye da dubu talatin ke fuskantar rashin asibiti yayin da ake fama da annobar cutar dusa da sankarau da corona jaridar air info ta bayyana cewa jami'an tsaro sun gano wasu manyan makaman yaƙi da aka ɓoye a wani kogon dutse da ke a tazarar kilomita 50 a arewa maso gabacin garin arlit jaridar ta ce waɗannan makamai sun hada da wata bindiga mai aman wuta ƙirar lrm da mg 3 waɗanda masana ke jera su a sahun irin na kare dangi sai dai kawo yanzu ba a tabbatar da mamallakin waɗannan makamai ba arewacin arlit wani yanki ne da ya ƙaurin suna kasancewarsa wani burtalin da masu safarar miyagun abubuwa ke amfani da shi wajen kai da kawo a tsakanin ƙasashen da ke makwabtaka da jamhuriyar nijar jaridar lanketar na cewa yawaitar hare-haren ta'addanci a jamhuriyar nijar ya janyo ayar tambaya game da hanyoyin da ya kamata a bi wajen warware wannan matsala da ke ci gaba da laƙume rayukan bayan allah shin kamata ya yi a sasanta da waɗanda ke kiran kansu mayakan jihadi jira ta ce rashin tabbatar da tsaro a wasu yankunan wannan ƙasa na daga cikin matsalolin da ake ganin sun faskari shugaba isu muhammadu mai barin gado warwarewa yayin da a ɗaya ɓangare bayanai ke nunin matsalar ta fi ƙarfin rundunonin ƙasashen yammacin da ke da sansani a yankin sahel mu rufe sharhin da jaridar le sahel wacce ke cewa shugaban ƙasar niger isuhu muhammadu mai barin gado ya ƙuduri aniyar kafa gidauniya mai sunan fondation isuhu muhammadu wacce ya ce zai gabatarwa ofishin ministan cikin gida takardun kafuwarta a ranar biyar ga watan afrilu wato kwanaki uku kenan bayan ya sauka daga kujerar shugabancin kasa da ya shafa shekaru goma a kanta jere ta ce gidauniyar mai hangen haɗa kan al'ummomin afirka na fatan gudanar da ayyukan karfafa zaman lafiya da bunƙasa demokradiyya a wannan nahiya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya Arewa a yau. Don duba tarihin yadda yankin yake a da can, mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya yi sayo lalami lafiya. Allah ya kadarce ni cewa ni barawo ne. Mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne Allah ya kawo shiriya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi. Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa, talakawa da kuma gwamnati. Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu kaya Don sauraron wannan sabon shirin ku kasance da muryar Amurka Majiya Kwakwara ta sayi har labaru. To za mu kammala shirin ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. A wannan wata ne ake cika shekaru sha hudu a batan tsohon jami'in tsaron hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI Robert Levinson a watan Disamba bara amurka ta ba takunkumi kan wasu manyan jami'an ma'aikatar leƙen asirin iran kuma jami'an tsaro da suke da hannu dumu-dumu a cikin sace shi kuma ake tunanin bob levinson ya mutu amma ba a rufe wannan shari'a ba in ji sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a cikin wata sanarwa sakataren harkokin wajen amurka ya ce ya yi magana tare da iyalan levinson kwanan nan tun lokacin da aka sace shi a shekarar 2007 levinson bai samu halartar aurarraki da kuma bikin haihuwar jikokinsa ba lallabin son sun ci gaba da neman amsa kan abin da ya faru bayan ya tafi tsibirin Kish a Iran shekaru sha hudu da suka gabata. Yanzu haka ma akwai wasu Amurkawa da aka kulla wa sharra Iran, daya daga cikinsu shine Bakar Namazi. Gwamnatin Iran ta saki ba Amurkan dan asalin Iran mai shekaru 84 da haihuwa daga gidan kurkuku a shekarar 2018 saboda yana fama da tsananin rashin lafiya amma sun haramta masa barin kasar. duk da an yi masa afuwa na sauran wa'adin zamansa a gidan kurkukun a shekarar da ta gabata. An tsare Bakir Namazi na tsawon shekaru biyar da suka gabata bayan da ya je Iran don kai wa ɗansa Shimak ziyara, wanda ɗan kasuwa ne da aka tsare bisa kuskure a Iran a cikin shekarar dubu biyu da sha biyar A bikin tunawa da kama Bakir Namazi, wakilin shugaban ƙasa na musamman kan harkokin garkuwa da mutane Roger Castings ya wallafa a shafinsa na Twitter yana cewa Yau ma rana ce ta bakin ciki, at Zanamazis, yayin da wannan iyalai Amurka suke ci gaba da rabuwa. Shekaru biyar kenan Iran tana rike da ba Amurken Bakir Namazi, yayin da ɗansa ba Amurke shi ne ake tsare da shi bisa kuskure a gidan yarin abin Dole ne Iran ta ba su dama su sake haduwa tare cikin 'yanci. Sakatare Blinken ya bayyana cewa mana kira ga gwamnatin Iran da ta samar da amsoshi sahihai game da abin da ya faru da Bob Levinson. sannan kuma su hanzarta sako dukan amurka da ke tsara iran ba bisa ka'ida ba dole ne a daina tsare mutane ta hanyar siyasa ba gaira ba dalili ba tare da bata lokaci ba wannan shine sharhin muryar amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka To da haka muka kawo karshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ni yusuf abdullahi nake ce ku a kasance lafiya daga nan birnin yamai